فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون حقيقه kafirai za su ci daga ‘ya'yanta masu ɗaci masu muni su cika cikinsu da babu komai a cikinsa